اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على بسم الله الرحمن الرحيم ci gaba da bayani akan sirar imam malik kamar yadda ta zo a cikin littafin siyaru a alamin nubala na al'imamu zahabi mun tsaya a wajen ruwayan nasru bin ali al-jahadami haddasa ne husainu bin urwata ƙala ƙadimal mahadiyu mahadi a lokacin shine shugaban daular abbasiya to da kansa na matsayinsa na shugaban musulmin duniya ya zo madina fa ba sa ila malikin bi alfai dinarin sai aika imam malik kyautar dinare dubu biyu ko na dinare dubu daidai yake da miliyan ko na dinare daidai yake da miliyan 95 kudin najeriya a yanzu da haka miliyan 100 kenan da 80 ko da 90 abinda ya tura masa kenan sadaka kyauta daga president zuwa ga malam amma bar ku ji abin ya faru kuma au bi thalathati alafi dinari wata ruwayan aka ce a'a dubu uku ne ma wato an ƙara miliyan 95 a kai sai zama nawa kenan miliyan 280 sun Tahur rabi'u ba da zalik sannan sai wakilinsa rabi'i ya zo bayan na faƙala ce ya faƙala inna amirul muminina yuhibbu an tu'adilahu ila madinati salam bayan yan kwanaki imam mali ya ji daɗin kuɗi ya karɓa sai kuma aka ce shugaban ƙasa ya ce yana gayyatar ka ka zo fadarsa faƙala sai mamali ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam almadinatu khairun lahum law kanu ya'lamun ya ce madina ba wanda zai raba ni da madina annabi ya ce madina ta fi musu alheri da sun kasance sun sani kun ji abin da ya ce sai ce almalu indi ala halihi yan kudinsa yake so da ma ban taba ba tun da aka bani kyautar dama nake jira ko wani abu zai taso sai na ajiye ta in matsala ta taso in mayar zuraka in dan ya bani dinari dubu uku ne suna nan ajiye almalu indi eh ala kuɗi suna ne da suke in kudin sai yake so a mayar masa sai a mayar masa amma ina makaranta ana koyar da ɗalibai tashi kuma in koma inda ake daula ya ce a madina ba wanda zai raba da madina amma kuɗin da ya bani ne ya sa ake so kuma in tashi to kuɗi suna na yadda suke a zo a karɓa mahmud bin ghailan ya ce haddasana isma'il bin dawud al-mikhraqi sami'tu malikan kulu akhadha rabi'atu ra'ayu biyadi yace malar rabi'atu ra'ayu ya kama hannuna faqala wa rabbi hazal maqam ice na rantse da Allah da ya halicci wannan matsayin ma ra'aytu iraqiyan tammal aqali yace ban taba ganin mutumin iraki mai cikakken hankali ba <laughs> wasu mita malika ya kudu kana a tsawo bin abira ba da ifal akali sai ma ya ce haka ne kuwa ga wani babban malami da ya fito daga garin kuma wallahi bai da cikakken hankali nisa <laughs> duk rigima daga nan take fitowa da duk masifa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam nuna nan ya ce nan gurin daga nan gurin karnar shaidan zai fito duk fitintunin nan shi'a khawarij mu'tazila wane ne jahamiya duk wata musifa daga nan ta dinga fitowa ana aka kashe na ali yan tawayen da suka fito daga misira da nan suka wasu kashe na usman wanda ya kashe na umar duk daga nan suka fito duk wata fitina daga nan ake kunnota ta har yau kuma mafi yawa fitintun da suke damun kasashen musulmi daga wannan yanki ake kunno su iran da iraki daga na ake kunno fitintun shi tsohon magana ce yasinu bin abdul ahad ni umar bin ah, muhabbir ru'aini kala kadimar mahdiyul madinata yace shugaba mahadi ya zo madina fa sa ila malikin sai aika imam malik cewa ya zo fa'atahu tunda shugaba ne ya zo gari aika ga aje gurinsa ko yanzu misali shugaban kasa ya zo kano ya ce yana so ya ga malamai ba sai maza maza mu wanki mu sa eh, mu su kola mu tashi mu je ba to shugaban kasa wasa ne ya ce malamai su zo sai mu su kola ko ka gani mu gwangwaje mu je mu ga shugaban kasa feshe turare na gani a sharce gemun nan mata su shafa masa turare na daga gida a tafi ana kanshin sunna eh. sai ce sai ce ya zo faƙalar da haruna wa musa to yana da 'ya'ya guda bishi shugaban ƙasan bayan an gama gaisawa da malam an masa fatoyi sai ce isma aminhu sai ce 'ya'yansa kai ku dinga karatu a wajen malik kaga ya ba ya ɗalibai. dalibai fa ba asa ilaihi to sai ya tura wa imam malik cewa ya zo fada ya karantar da 'ya'yan ta anan za a yi ta falam ya mamma da mamale ce haba makarantar ta tashi ta koma gidan mai mulki sai dai ya turo su zo su zauna su yi karatu cikin mutane 'ya'yan manya ne bai ce ko 'ya'yan waye ai tawadu ake so su koya su zo makaranta su zauna cikin jama'a fa'alamal mahadiya sai suka gaya babansu cewa ka ba mu malami kuma mun gaya toshe ya zo ya karantar da mu yaƙi fakan lamahu sai ce ya malik na baka ɗalibai ka koya musu karatu kuma sun ce sun gaice ka baka zo ba faƙala ya amiral mumini na al'ilmu ahlu al al'ilmu yi uta ahalu sai ce ya amiral mominin shi ilimi gurin mai shi ake zuwa Shi ne zai daraja amma ba mu za mu ɗauki ilimin mu kai shi fada ba fada ce za su zo nan su koyi ilimin na'am yawwa faƙala sadaka shi kuma shugaba ne mai sauƙin kai sai ce sadaka malikun sira ilaihi ku tashi ku tafi makaranta kuma za a raka su ku tafi makaranta ce haka ne su da suka kame a gida tunda babansu president ne sai suka kame a gida suka ce wai malam ya zo <laughs> ce ta ce a ba za a musu ba za a zo ba suka gaya babansu ranka ya daɗe mun kira mali ya zo ya koya mana karatu ya ƙi aika ce ya mali ya haka ce a ba a ce a ba ranka ya daɗe ai ilimi ne su za su zo eh ice in sun zo shine ilimin zai daraja amma muka kai musu muka ba su wataƙila ma ka je ka tarar basu wanka ba ce jira malam yaran ba su tashi ba ka gama ce to kai kun kun gama cin doya nan ku zuba ku kai wa malam kai ustaz eh, ragowa da suka ci su kai ustaz da ce ustaz ga doya nan ka gama ci yaran sun ce za su fito ce to ba komai a gaishe da hajiya in ma suna yin wani abu bari ko gobe a ci gaba to ina karatu zai daraja falamma sara ilaihi da suka tayi suka je makarantar malik faƙalahu mu'addibuhuma sai mai koya musu mai ladabtar da su ya ce ikira alaina karanta mana faƙala inna halal madinati ya ƙura'una alal alim kama ya ƙara'u sibiyanu alal mu'allim sai ce su mutanen madina su suke barin ɗalibi yana karantawa su kuma malaman suna gyarawa sai a ce karanta ka za ka ɗauka kamar da ake mana darasu a maka darasu kuma ka zo kai biye a gaban malam akwai malam yana da ta bulala ba ta da tsawo saboda ba bayan samu ba wuya take samu sai ce karanta kana yi kana kallonsa saboda in ka sunkuya din nan kana yin bata sai dai ka ji bulala a bayanka biye kenan wannan ya fi komai wahala saboda kana yi ana gyara maka kowa ba zai manta inda ya taba cin duka ba a wani guri da yake da wahala faɗa kowa ba zai tana makaranta allo gurin da aka ta masa bulala a kansu ya faɗe shi daidai to saboda haka haka suke koyar da yara faiza akta'u idan sun yi kuskure aftahum sai ya gyara musu faraja'u ilal mahadi sai suka koma wajen mahadi fa ba asa ila malikin fa kallamahu suka koma suka ce su ko ba haka suke karatun ba su sun fi so suna zaune mali ya dinga karanta musu su kawai suna ji su ba za su yi karatu ana gyara musu ana kwarfa musu mali ba su yayan manya ne sai suka koma suka gaya babansu baban ya sake kira imam malik فقال سميت بن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من من رجال yace naji ibn shahab yana cewa mun tara wannan ilimin ne a cikin dausayin mazaji gida gida muka je na malamai muka kwaso wa hum ya amiral mu'minina bari gaya maka su waɗanda suka ba mu karatu a kaji wahalar da muka sha sa'id bin musayyib abu salama urwatu alqasim salim kharijat bin zaid suleiman bin yasar nafi abdurrahman bin hormuz wa min ba'dihim abu zinadi rabi'a yahya bin sa'id wa bin shahabi kullu haula'i yuqra'u alaihim duk waɗannan shika-shikan malaman in muka je mu muke karantawa suna gyara mana su kuma ya za su zo da wani tsari su ce sai dai a dinga karanta musu suna ji <laughs> wala ya ƙara'una su ba sa karanta sai dai kai ka karanta kai kai ɗaliban ka za ka dinga karanta suna ji suna gyara ma kamar yadda ake koyan ƙur'ani haka suke koyar da hadisi faƙala fi ha'ula ya ƙuduwatun sai shi amiru da ce to gaskiya kan waɗannan ayi abin koyi ne ya ji an faɗi gaggaggan malamai siru ila ya ce kai tashi ku je yadda ya ce ai haka za a yi U alaihi ku je maza ku karanta yadda ya ce din fafa'alu suka je suka koya to kaga yadda da ake zaman lafiya tsakanin sarakuna da malamai ba mai zagin kowa sai dai ko da dinga za a wulakanta sai ya gyara kaga 'ya'yan sarki yanzu wani aka ce maka firazan ya ce zai turo yan ica sosai ai sai ai ba ai ba sun zo ba saboda security ga kidnapping ai a jira ina nan tafe <laughs> to jama'a ku yi hakuri na samu koyarwa jama'a ai mun afuwa an rufe majalisin ta ai mun afuwa kaga karfin zuciya yanzu imam malik baka musu addu'a ba dan Allah me zaka yi musu wanda ya taba su baya gama lafiya eh to nan za mu tsaya insha Allah baki sai an saka dan yatsa a'a kurkurar baki fa daban shi kuma aswaki shine ake yin aswaki a fara yin aswaki sannan da an zuba ruwa sai a kurkure sai a zubar ba a sa dan yatsa an ce wanda ba shi da haƙura shine zai sa 'yan yatsa saboda ya gugu ga dasashin amma kai ba ka sa dan yatsa ko kuma kuskura za a yi kuskura kawai za a yi allah ya kara malam imani dangane ga gashin mage da yawunta wasu mutanen suna cewa yana sa cuta to waye sawa tunda dai mu gamu da mage a gani na da mage da yawa a gidana amma ni wanto ajin wanda ya ce haka musu haka suke ta yara su zo su tsoba baki a furan yara a bige bakin ta yara su sha a basu kuma su zo su tsoba nasu kaga wataran akwai ta mage da ita tukunya ma take shiga ta ɗau nama in ba a rufe ba ana suya Allah sai ta danke nama ta yi waje da shi a je a kusgo a hannunta a wanke a mayar mutane naman su haka ake ta rigima da sun zama yan gida ni ban di ko wani bincike na zamani ya tabbatar da haka ba amma da ana cewa gashin mage yana sa tari duk waɗannan ni dai ban gani ba duk ƙarya ne duk mai mage ya san wannan kuma ka saba da mage duk inda ka tafi sai in ta ji sai dawo ka sai ta tashi sai ta zo musamman ka saba mata da dan kifi ko ya kaya ko dan kashi zaka tawo mata da shi kiwon mage yana da daɗi akwai wata mage sai da na sai da na abin nan ɗinta yan daba suka zo suka make mai ita suka cinye haka suke ta girma ko barbara ta tafi suka tare ta can suka make ta akwai wani kuma zuru da yake gidan baba ta ya ba mu mamaki da ta yi tafiya wala sai aka neme shi aka rasa amma ranar da ta dawo sai kawai gashi ya dawo aka rasa ina ya tafi to ya je buya aka yi ta neman sa sama da ƙasa da ya gaba kowa gida kawai ya yi tafiyarsa amma ranar da ta sauka daga saudiya kawai sai aka ga ya dawo na shi ma na jin tafiya ya wani gurin so kaga kenan wannan yana nuna mana cewa da tana da wani dafi ko tana da wata illa da hadisi ya faɗa ko kuma da bincike ya tabbatar to kaga ba ɗaya ba wani surkula da za a zo a gina a kai wai sa kaga manyan asibitoci da ƙanana ake aje maguna saboda shiga kunama da irin macizai haka su ne maganin maciji komai girman maciji suka yi mataran dangi sai sun kashe shi hakan kunama ta shigo za ga sun dauke ta sun kashe ta beraye waye sai ka ga gurin asibiti tsafta su kuma suna ji in ka kama ta ka nuna mata inda za ta dinga yin kashi aka je aka dangana kanta a gurin aka yi mata haka to nan za ta dinga zuwa ta dinga yi ka sama mata masa su masu ce magen nan ko ya wura gashi yana jawo cuta mun gan su suna kwana da karnuka suna sa kis yi baki da karnuka Aisha najisan ne kuma kwanan da wani ya tura min wani bidiyo ma daga amurka wata ta auri kare biki aka yi sosai aka je coci aka bata zobe ta sawa karan fasto ya daura masa aure ta auri kare ta yi masa kiss karen ta kama karanta an yi masa ekot haka an sa masa wada zuwa wani turon wani abin takaici wani addini ne a indiya shugaban addinin da mataimakinsa na ɗaya da na biyu da na uku duk zindir suke yawo tumbur fa yadda ka san jariri ana haihuwa sau haka ya fito tumbur gashi nan ba riga ba wando ba dan kamfai ba komai kuma ana ta faduwa ana gaishe shi ana ta faduwa ana ta zubewa a ƙasa ana gaishe shi yana haka tumbur fa gajelarsa tana ta yawo haka na ce kai wannan wannan allah mun gode ba da kai musulmi allah mun gode ba da kai musulmi kuma faɗo ake ta ana gaishe shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji neman musulunci ba karamin daɗi gare ta Allah ya ba mu sa'a ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu